studio Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau Laraba sha ɗaya ga watan Satumbar na 2019 sashen Hausa na Studio kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa albarkatun gona masu darajar miliyan 300 na sefa ne suka salwanta sanadiyar hahawar ruwan kogin isa dubannin mutane suka rasa aikin yi haka sakamakon kungiyar manoma shinkafa na Nijar ya nuna. waɗanda lamarin hahawar ruwan isar ya rutsa da su a yamai na samun taimako daga matasa na skut waɗanda suka kafa musu tantuna a gunduma ta biyar. a rahoton musamman na yau wato na maricin yau za mu gano fannonin da ma'aikatar shika ta kasar japan ke gudanar da ayyukanta a nijar an yi awon gaba da motoci biyu na kungiyar ba da agaji ta kasa da kasa sai isa e ecr jiya a garin bujidai da ke kusan tango-tango a jihar talibiri mutane da ba san ko su ne ba a kan motuna ne suka sabki mutanen da ke cikin motocin biyu inda daga bisani suka doshi iyakar mali mai nisan kilomitoci 45 kamar yadda wasu majoyi suka sanar da wakilinmu na walam sama da ma'aikata dubu uku ne suka shiga zaman kashe wando yayin da albarkatun noma masu darajar miliyon 300 na sefa suka salwanta a sakamakon hauhawar ruwan kogin isa na musamman da ke faruwa yanzu haka wannan shine mummunan sakamakon wucin gadi da kungiyar manoma shinkafa na nijar fukofiri ta fitar a ranar talatin ga watan uta a kan gonakinsu bashiru isufu mataimakin sakatare janar na kungiyar fukofiri ya yi wa musa hassan karin haske cooperative wajen uku ne ruwa shiga cikinsu cooperative na farko shine cooperative sagiya aval si hectare 26 cooperative sagiya amon hectare 105 cooperative na kirkisoi hektar ɗari kuma akwai wani wuri hal yanzu wurin da mutane suna aiki tsakanin sagiya da kirkiso nan kuma yana kai hektar ashirin da wani abu akwai kuma wasu wuri nan boboi da nan wajen birni goberi wuri biyu wanda ana ce sitowar amina jama su ma ruwa ya shiga cikinsu saku suna kai dubu goma na shinkafa da za a samu in an kai lissafi ga hanyar kuɗi yana kai miliyan ɗari biyu da tamanin da wani abu wanda su manoma sun kasa kuma cooperative ya sa kusan miliyan ɗari kuma ba wurin da ake tsammani waɗannan kuɗaɗe ana samun su tunda shinkafan da ne yanzu haka tana ƙarƙashin ruwa mutane waɗanda suna rayuwa cikin waɗannan wurare sun kai mutane dubu uku a ƙaramar hukumar abala da ke jihar talibiyar ruwan gebu a ranar biyar ga watan september sun yi sanadiyar cika da batsewar kwaran tamaci lamarin da ya yi sanadiyar rugujewar gidaje 144 eka 800 na noma suka lalace sannan sama da mutane 1,250 suka bar mazauninsu a hirshi ta wayar tarho da adama dawaki dan majalisar dokoki kuma magajin garin abala mubakar umaru ya bayyana cewa wannan lamari ya saka mata da yara cikin haɗarin kamuwa da annobar cututtuka. ruwa ya zo a bala vraiment ya yi ɓanna da ruwa ne wanda ya yi hito daga mali wannan garin na damar toka gaskiya ruwan sun yi ɓanna ke gida wajen ɗari da arba'in da suka ka tada ruwan kuma ya ci gaba ya shiga cikin gonaki da wannan gari wajen gona ɗari da hamsin duka gaba ɗaya sun lalace wajen hektar ɗari takwas wani gari da aka ce ma garin mayaki wannan ruwan sun zo sun kewaye gari yanzu duk mutanen garin sun fita cikin garin sun komo gabas da gudron wajen mai gida ɗari da tamanin da biyu wallahi suna cikin haɗari saboda inda suke gacawa gari rashin ruwa ruwan nan dai na kasan nan mai gudana na dai shi suke doka suna sha in ruwan ne ci gaba da gudanawa akwai gari da ake ce matan shile shi ma babban gari ne wannan garin yana cikin hadari akwai wani gari da ake ce ma kabefu shi ma yana cikin hadari kamar yadda ni gaya muku gudan wadda zai liyan filin zuwa abala shi ma yana cikin hadari saboda ruwan nan akwai wani waje bai kai kilo guda ma tsakanin shi da gudan kiran da muke da zuwa da magabata dai gwamnati shi kawo gudunmuwar shi na waɗannan al'umma wanda suna cikin matsala kwarai a ranar litinin da ta gabata ne mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su sanadiyar batsewar kogin isa wato na makarantar kirkise ta biyu aka mayar da su a wurin da ake kira gamu wanda ya ɗauki sunan babban sojan ƙasar mali wanda ya gudun hijira a nan ya mai a 'yan shekarun da suka gabata domin sanin halin da waɗannan mutane na iyalai 122 suke ciki Maryama Gello Kenda ta yi tattake zuwa wurin inda ta haɗu da su ta kuma hira da su kamar haka. Ba mu da wurin kwana na kwarai bisa bargunan muke kwanta. Shinkafar da aka kawo na batta ciwa in ka girka ta tun midi sai ta kai karfe biyu ko karfe uku bata dahu ba. Ba mu da mage waya ta kwarai ga yara ga mu. Matsalar da ita ce ba wuta ba ruwa da don muna bukatar ruwa da dare sai mun jira da safe in sun kawo muna. ga duhu ba fitilu sannan muna da bukatar a kawo muna zannuwa murufa kamar barguna tabarmi domin murufa ɗakunan mu hudu suka haɗe nawa na yara na da na sirikaina yanzu mu duka ɗaki ɗaya muke zaune a nan mu goma sha biyu ne matsalar ita ce nan da 'yan kwanaki za a koma makaranta yaya ne zan mu yi ina da 'yan jikoki na da ke karatu a kirkise inda ake rubuta mutane mun ce allah mun ce gwamnan jiha shi kaɗai ya san yadda za yi ya shahe mana hawaye mazana bayan ruwa waɗanda lamarin ambaliyar ruwa ta rutsa da su sanadiyar hahawar ruwan kogin isa na musamman a bana a mayar da su a wani wurin da hukumomi suka keɓe matasa na sa kai na sukuta na jihar yamai sun taimaka musu da tantuna Hamidu Hamma Gello, mamba na Scoot na Yamai, ya yi wa Abdulkadir Amadu karin bayani. A yau mun haɗu nan ne tare da 'yan ƙungiyar sa kai na scott na Yamai a nan Sagiya, saboda kamar yadda kuke gani bakin kogi na isa ruwa sun yi barna. Ya kamata mu da muke cikin gari mu kawo musu ɗauki. Ma'aikatar magajin gari tare da 'yan kwana-kwana sun keɓe wani wuri inda ake buga rumfuna. Don haka a matsayinmu na matasa muka ga ya dace mu kawo namu ƙoƙari na buga waɗannan tantuna. A nan idan kuka duba ba wanda bai da ɗan uwa a cikin waɗanda abin ya shafa. Kiran da nake yi shine kowa ya kawo nashi ƙoƙari wajen tallafawa mutanen da ruwa suka ci. al'amarin ambaliyar ruwa da ke faruwa a nijar kawo ranar goma ga watan Desambar ya haddasa mutuwar mutane hamsin da bakwai yayin da ya shafi mutane dubu da talatin da biyu da biyar da ashirin da takwas a cewar wata sanarwar zaman taron majalisar ministocin gwamnatin nijar na ranar talata da kamfanin dillancin labaran faransa afp ya ruwaito ruwan su lalata gidaje dubu goma sha biyu da biyu da arba'in da ɗaya dabbobi ɗari takwas da hamsin da ɗaya suka hallaka sannan suka mamaye eka dubu biyu da biyu da hamsin da ɗaya na noma a yamai hauhawar ruwan kogin isar ya rutsa da mutane 6,310 a maradi ambaliyar ruwa ta shafi mutane 25,40 a zandar mutane 39,000 sana agadas mutane 18,255 domin baiwa jam'iyyun 'yan ba ruwanmu damar shiga cikin majalisar sasanta rigingimun siyasa wato cndp kamar yadda ta bayyana gwamnatin nijar ajiya ta amince da wani tsarin kuduri mai kawo sabon tsari ga majalisar ta cndp sakataren dindindim na wannan majalisa ya bayyana cewa hakan zai bata damar gudanar da ayyukanta na tuntuɓa kamar yadda ya kamata Garba ya Yahaya a hira shi da Nafisa Adamu Sirfu. Sai da ministan na jiya ya ma tattauna bisa ga dekre na CNDP. An mishi gyaran huska ne saboda a yi aiki da waɗansu abubuwa waɗansu sun shahi ta hiyar tashi karan kanshi CNDP kin ta shi da kanshi ita doka ga wadda ta kirkira party politik. an mata gyaran huska ita ma inda aka ce yanzu cikin gungu-gungun nan akwai wani gungu wanda ke gungun yan baruwanka nan na file shi na yanzu an ɗauke shi ma dai gungu ne wanda an san da shi tsayayye ne shi wanda ta kamata a aiki shi duk cikin wasu ana wata muhawara a takaice abun yana da muhimmanci tunda yana fara dama shi ga sayan da ya ya tafi da harkokin shi a shiya gwamnatin nijar ta amince da wani daftarin doka domin bunƙasa harkokin yawon bude ido da ayyukan hannu a ƙasar wannan daftari zai bai wa gwamnati walwalar samar da siyasarta ta bunƙasa sha'anin buɗe ido in ji annafi suleiman darakta janar na cibiyar ƙasa mai kula da bunƙasa da harkokin yawon buɗe ido a shi da rafika a tahir Akwai kudirin girkin cibiyar ƙasa ga bunƙasar da yawon buɗe ido wanda aka soke don a baiwa gwamnati damar ƙirƙiro wani sashen bunƙasar da al'amuran da zai kasance rataye takanas a ƙarƙashin ikon gwamnati. Don a wancan kudirin masu zaman kansu ne ke da hurumci alhali ko gwamnati ne ke zuba jarin duka. Kenan ya waje a kawo daidaiton da gwamnati zai iya girka harabar da za ta kasance ƙarƙashinsa ga siyasa. siyasar tsarin bunƙasar da al'amuran yawon buɗe ido akwai haraba biyu da ke kulawa da cibiyoyin ayyukan yawon buɗe ido da gidajen otal-otal. Haraba ta farko za ta kula da fifita wuraren zuwa yawon buɗe ido ta wajen 'yan yawon buɗe ido na ƙasashen waje ko kuma jayo hankalin 'yan ƙasa zuwa yawon buɗe ido na cikin gida. Harabar ta biyu ta kawo daidaito ne ga sharuɗan yawon buɗe ido. Ofishin kula da sharafawar ɗaliban manyan makarantu ONEX a ya gabatar da sakamakon wucin gadi na sharafawar BTS Data na shekarar 2019 a nan Yamai. A cikin shirin labarai na marice na gidan talabijin labari na ranar Talata, ofishin ONEX ya bayyana cewa ɗalibai 2,319 suka yi nasara cikin ɗaliban 3,347 da suka fuskanci jarabawar kwatankwacin kashi 73.7 cikin 100 a faɗin ƙasa baki ɗaya a bana yayin da kasar nasarar a jarabawar ya kasance kashi 55.96 a bara. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu a Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai mu na musamman. a albarkacin taron tika da karo na bakwai da ya gudana bana a kasar japan mun kusanci ma'aikatar kasa da kasa ta japan da ake kira jika da ke nishar tun shekarar 1984 domin sanin fannonin da take gudanar da ayyukanta a nishar samar da ingantaccen ilimi tabbatar da wadatar da cimaka taimakawa wajen samun zaman lafiya da kwanciyar hankali su ne muhimman abubuwan da shika ke aiki a kansu a nishar in ji wakilinta obata ehiko a hirashi da Maryama Gello Kenda. Hukumar haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa ta Japan Jika na taimakawa cikin fannoni na musamman a ƙasar Nijar kamar na ilimi. Wakilin Jika Nijar Obata Ihiko. Jika ƙungiya ce ta gwamnatin Japan da ke kula da al'amuran hulɗa ta fuskar taimako ba da tallafi na kudi ba tare da an biya ba. Akwai taimako na fuskar kimiyya kuma muna kawo ma'aikata 'yan sa kai 'yan kasar Japan da ke zuwa su yi aiki tare da al'ummar kasar. Wani irin aiki ne jika take yi? A misali muna tallafawa ta fannin sufuri, muna da bis-bis na kanmu. Mun gina ah, cibiyar matatar ruwan sha a Yantala. Ba da jimawa ba mun gina makarantar ah, dari a Bilma da wata makarantar dari a birnin Yame kimanin kalasoshi hamsin Muna da labarin ɗalibai suna ajiye takardun samun kuɗin karatu wanda ake kira Bruce. Shin jika tana ba wa ɗaliban ƙasar Nijar wannan damar? Eh, a yanzu haka akwai manyan ɗalibai hudu 'yan ƙasar Nijar da ke daukar karatu a jami'ar Japan. Yaya ɗaliban ke yi don samun wannan kuɗin karatun? Eh, Ɗalibi da ke bukatar samun bayanai yana iya tuntubar harabar ministan kula da hulɗa da kasashen waje zai samu dukkan bayanan da suka dace. A kowane irin karatu koko kuna da wani bangare? Eh, na kowane sashi akwai har ma na musamman kamar na ilimin kimiyya kyarkyare-kyarkyare da kuma tattalin arziki. Daya daga cikin manufar tallafi shine ingantattar cigaba ta hanyar saka jari ga girkin kamfunan Japan a ƙasar Nijar da kawo budi ga zuba jari sashen kamfuna masu zaman kansu. Kawo budi ga zuba jari sashen kamfanoni masu zaman kansu. Mm, eh, haka ne gimshiki hanyar fudda uku gare mu a kasar Nijar shine bada karatu na gari, na biyu taimakawa ta fannin abinci, na uku tallafawa ga samun zaman lafiya da daidaitawar al'amura. Sashen ilimantarwa a nan shine muka sa sahun gaba. Mu ma soma tsarin proje wanda muke malakanin samun makaranta ga kowa. A shekara dubu biyu da hudu muka Afirka soma shi. To Marilla, ƙarshen shirin labaran kenan na maraicen yau, yanzu kuwa zan barku da Musa Hassan ɗauke da labarai da harshen wato zabarmanci, ai saurare lahiya. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗar shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyautar rayuwar iyali a harsunan buzanci Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta Talata a daidai karfe shida da minti goma sha biyar na yamma ku tarbi shirinmu na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a harshen Zabarmanci, Hausa ko Turanci. Filin mata kirin da ke sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.